وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم an tambi al'allama abdulaziz ibn bas Allah ya ƙara masa rahama cewa idan wani mutum ya yi tambaya game da wata matsala uh, uh, uh, idan aka tambayi wani mutum game da wata matsala fa'afta fiha sai ya ba da fatawa a cikinta gairar bayan tsawon lokaci ta bayyana lahu sai ya bayyana gare shi annama afta bihi gairu sahi cewa lallai abin da yayi fatawa da shi bai inganta ba a gane malamin sai ya gane yayi kuskure kenan malami mai fatawa yana iya yin fatawa duk ilimin sa sannan ya gano yayi mai yayi kuskure to me ya kamata ya aikata shi wannan malami da ya kuskure a wajen fatawa sai al'allama ibn bas Allah ya musu rahama sai ya amsa cewa ya zama wajibi a gare shi ya yi ya dawo zuwa daidai wa yi bil haq kuma ya yi fatawa da gaskiya Ta ya ce na yi kuskure kamar yadda yake cikin matsalan farko ya ce na yi kuskure ya ce na yi fatawa kaza da kaza kai wannan shine abin da yake wajibi a gare shi والنبي صلى الله عليه وسلم هو رأس المتقين الله صلى الله عليه وسلم shine shugaban masu tsoron Allah talke lokacin da mutane suka tambaye shi game da kilili an gane ko suka ce ya rasulullah ya hukuncin kilili da ake wa dabino yi wa dabino aure a yanko wani reshen namiji a hada da ainihin wato macen dabino sai a huda yanka wani rami sai a soka rashin namiji to shi na kira aure kilili to idan an yi shi dabino yakan yi kyau yakan yi girma kuma ya yi daɗi to ya hukuncin shi a mahanga na musulunci ya halatta shi ne kilili ga dabino sai annabi ya ce ba na tsammani zai cutar da an bashi ba na tsammani da an bashi zai cutar ثم أخبر أنه sannan sai aka ba annabi labari daga baya cewa kililin nan yana mai yana cutarwa cewa rashin yin kililin yana cutarwa an gane ku? saboda ma abin da ya faru wata ruwaya wato sai aka bar kililin sai shekara ya zagayo da shekara ya zagayo sai dabino ya fito bai yi kyau ba suka fito ƙanana ƙanana haka nan sai manzo Allah ya ce ya naga dabinan ku ya fito bai yi kyau ku ce ya rasulullah da muna yin kinili sai ka hana mu shine dalilin da yasa dabinan bai yi kyau ba ai an gane to sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam innama akbartukum an ra'ayi ni kawai na ba ku labarin ra'ayina ne ba wahayi bane an gane ko wa ra'ayi yukhti wa shi kuma ra'ayi yana kuskure kuma ya dace amma ma hadattukum bihi an anillah fa inni lan akziba ala Allah amma abinda na baku labari daga Allah a matsayin wahayi ni ba zan taba yin ƙarya ga Allah ba subhanahu wata'ala kun gane sai manzo Allah ya janye daga wannan fatawa tashi ya nuna musu yayi wannan fatawa ne da ra'ayi ba wai da wahayi ba an gane wannan ku sai kuma yake cewa antum a'lamu bi umuri dunyakum hmm. ku ne kuka fi kowa sanin al'amuran duniyanku wannan harka ne na duniya ni na zo ne in karanta da ku me addini manzo Allah ba ya zo ya karantar da mu science bane biology chemistry physics la ya zo ya karantar da mu wannan ba idan ka ga manzan Allah ya yi magana kan chemistry da physics an kawo shi ne kawai saboda a nuna ma manzancin manzo Allah gaskiya ne ya zo ya karantar da kai ibada ne tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji an gane wannan kuskuren da ake ya ce musulunci shine ya zo da science an gane saboda ana so wato a janyo hankunan turawa zuwa ga addinin to wannan musulunci bai taba zuwa ya karantar da chemistry physics biology waye waye da sauransu ba sai dai musulunci yana goyon bayan duk wani nau'i na ilimi babu wani ilimi da musulunci bai goyon bayan sai dai ya yi karo da musulunci shikenan kawai ina ba gane wannan in kun ce shi ya zo da science kenan duk za a samu formula na physics da chemistry da biology a cikin sayil bukari ko kuma a cikin alkur'ani Kuma mutum zai wuce fiye zai koma ga alkur'ani ya duba formulas an gane a musulunci yana goyon bayan physics da chemistry da biology abin da ya karo da musulunci ne kawai musulunci baya goyon baya an gane wannan haka nan umar radiyallahu an fil mas'ala yayi fatawa da kayar da ‘yan uwa ɗan uwa cewa ‘yan uwa ba za su yi gado ba a cikin wata matsala a cikin matsala na mushtarika wato akwai wata matsala da ake ranta mushtarika sai umar ya bada fatawa ‘yan uwa eh, shagikai ba za su yi gado ba a cikin fatawan ‘yan uwa li'ummai sun samu gado da suka samu gado sai ya zamanto ‘yan uwa shagikai wanda sun fi kusa ma ba samu gado ba to shine sai yan uwa shagiɗai suka kai ƙara wajen umar cewa to ah, me yasa aka ba wani gado aka ce saboda maman shi ɗaya da wancan maman su ɗaya saboda haka su suna da sulusi in su da yawa ne in mutum ɗaya ne yana da sulusi to ai mu ma maman mu ɗaya da shi bangaren uba a cire bangaren uba maman mu ɗaya da shi mu ma ai shi ne sai umar ya ce gaskiya ne ya za a yi mu da muka fi kusa da shi shi ya samu gado ma saboda kawai maman su ɗaya da wancan to ne mu ma maman mu ɗaya da shi sai dai baba ne kawai kowa da nashi to a ɗauki ɓangaren uwa a wurgar da wancan ne nan take sai umar ya shiru sai ya gane daidai ne sai ya janye daga wancan fatawa sai ya dawo ya ba da fatawa cewa yan uwa shaƙiƙai su ma za su gado saboda suna da alaƙa da yan uwa li'ummai ta ɓangaren uwa ina ta gane wannan to ka ganga duba wanda ya gyara ma umar kuskuren bai fin umar ilimi ba Ina dan ka tambayi malami fatawa guda daya sai malami ya yi kuskure sai ka dan tambayi wani suka ce ai wannan ya fi ilimi so na tambaye shi na ga daidai amma wannan ya yi kuskure a fatawan ba ba daidai ya faɗa ba to malami na iya kun wani ilimi sau goma amma ka ga malami ya yi fatawa ya yi kuskure sai wannan wanda aka fi shi ilimin ya dace a wannan matsala din, to dacewan shi a wannan matsala baya nuna yafi wancan ilimi an gane yanzu gashi wa'annan ma ba ma malamai bane ko ba malamai bane su amma kuma gashi nan sun sun tambayi Umar wani abu sai hankalin Umar ya dawo sai ya koma zuwa ga fatawan su to sai mu ce wa'annan ma kaga ma ba su yi karatu ba amma Allah ya ba su baiwa na ilimi fiye da Umar to haka ne to wannan shine tunanin yan Najeriya su in dan Najeriya ya tambaye ka fatawa kai kuskure guda daya ya tambayi wani ashi kenan ce wallahi ya gane fashi wallahi wani fashi ne fa malami wani wallahi ba malami bane wani wallahi inda za ka yi tambaya kawai ka tambi wani kawai shine daidai gaba ɗaya ne annabi na'am na'am ce sun ma'afta bi tashrik sannan daga bayan sai ya fatawa cewa a yi musharaka tsakanin shaƙiƙai da lumai. saboda gini akan abin da ya rinjaye a gaba gare shi kan wannan wato dawowa zuwa ga abin da malami ke kudircewa cewa shine daidai kuma shi ne gaskiya bayan ya faɗi waninsa abu ne sananne malami yakan zo ya faɗi magana daga bayan sai zo ya janye saboda ya gano kuskure shi ne abin da ma'abuta ilimi da imani suke kan shi babu laifi a cikin haka ba laifi mutum ya yi kuskure ya janye wannan ya nuna ma kai mutumin kirki ne ko mai ilimi ne mai amana ne kai babu na ƙasu kai wannan yana nuni akan falalansa da kuma ƙarfin imaninsa ta inda ya dawo zuwa daidai kuma ya bar kuskure da wasu mutane sun ce ko wasu jahilai suka ce ai wannan aibi ne ya za a yi kamar malam ne ya yi kuskure sa'annan kuma ya zo ya janye ai wannan aibi ne in wasu ka faɗa ka ba wannan ba wani abu ba ne kai abin da yafi abin da yake daidai shine wannan shi yafi dacewa an kai kuskure ka dawo ka ce ma al'umma na yi kuskure kuma wannan wani irin mantaba ne wani irin daraja ne ba na kasu bane eh, sharful ilm wa adabu ahli darul ziya to shine Thank you. ina masu cewa fiƙiwar walwaki dole ne eh to maganan kilili da annabi ya ya ba da fatawa kan abin da yake tunani misali a cewa dole ne malami has to be current in every angle is it compulsory to na'am bismillahir rahmanir rahim wato bayyanarwa da kuma faɗakarwa tad'u ila ila akwai wasu al'amura da suke kira zuwa ga mamaki game da sha'anin wayannan yan Ismailiya din shine lalle su suna kudircewa cewa lalle mutum idan ya mutu kuma ya zama to mumini a cikin rayuwar duniya wato ya zama ya yi imani da imam ba ya yi imani da manzo ba fi zumrati za a tayar da ruhinsa cikin taron eh, ruhohi na kwarai an gane za a tayar da ruhinsa cikin taron ruhohi na kwarai sai wannan ruhi ya zamanto mala'ika mai gudanar da al'amura idan ya zamanto mai saba mai imam hushirar ruhu kuma al'abalisa za a tayar da ruhinsa tare da iblisai an gane za a tayar da ruhinsa tare da iblisai wahum dawul imam wayannan su ne makiya na imam din inji yan ismailiya wannan fahimtar su ne ba wato daga lazimin wannan akida din mummuna janna auna shine inkarin ya zama akwai aljanna ko akwai wuta suna so su nuna mana babu aljanna babu wuta ne wannan mummuna akida din wato ma'anan imani wanda yake al-mafhum lada jama'atul musulmi, wanda yake abin fahimta wajen jumhur na musulmi cewa idan an mutu ana mutuwa ne abin da mutum ba zai ƙara tashi ba sai tashin kiyama amma wa'annan mutum na mutuwa an yi saba ma imam za a tayar da ruhinsa tare da kaza iya da'atul imam aljanna a wajen yan ismailiya shine biyayya ga shugaba idan mutum ya yi biyayya ga shugaba to wai Allah zai sa wani irin jin daɗi a zuciya wannan jin daɗin shine aljanna shi kuma wuta shine fita daga ɗa'a a gare shi misriya fir'auniya wannan aƙida ta ismailiya na rantse da ubangiji na rantse da ubangijin rayuwana shine aqida na mutanen Misra aqidan Fir'auna wallahu almusta'an masha Allah sifatu salah salam min شيء ثاني annaka taraha ذلك هو التفصيل وأما الفرق من جهة الأثر وأما الفرق من جهة الأثر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الفرق من جهة الأثر amma bambanci ta bangaren asari shi ya fi bayyana wato bambanci ta ɓangaren tasiri imana shin saɓani na al'umma idan aka samu saɓanin ra'ayi yana da tasiri wajen kawo gaba wajen al'umma cikin al'umma ko da shi in an samu bambanci wajen fahimta wannan sabanin yana da tasiri wajen kawo adawa da rabuwa na bazan gane ana samu wasu da sun raba masallaci saboda bambancin ra'ayi to amma su sahabbai ba shin sabanin su yayi tasiri wajen raba kansu ya sa su raba masallaci su ringa adawa da juna ba sa magana da juna to shine yake so yayi magana amma bambanci ta bangaren tasiri fa huwa auda wannan shi yafi bayyana wannan saboda lallai sahabbai Allah ya kara musu yadda tare da sabanin su wanda yake sananne a cikin furu'a wato sun kasance masu tsarewa mafi tsananin tsarewa akan siffa na haɗin kai masu tsarewa ne mafi tsananin tsarewa akan siffa na mai haɗin kai wato su masu nesa ne kowane irin nesa game da duk abin da zai rarraba kalma kuma yake keta sahu masalan manyan rama shuru'iyatar jihar bilbasmala ya kasance a cikinsu misali akwai wanda yake ganin shar'antuwan bayyanar da bismillah yana ganin shar'antuwan bayyanar da bismillah daga cikin sahabbai akwai wanda yake ganin rashin shari'antuwan bayyana da bismillah cewa bismillah ba a bayyanarwa a ɓoye ake yin shi ya kasance cikin su akwai mai ganin mustahabanci daga hannaye akwai wanda ke ganin ba sai ka daga hannu ba ka bar harama kawai ake daga ma hannu in ka yi ruku'u ka dago daga ruku'u ba sai ka daga hannu ba in ka yi sujjada ka dago daga sujjada ba sai ka daga hannu ba akwai masu ganin haka daga cikin sahabbai akwai mai ganin warwarewar alwala in an shafi mace akwai wanda baya ganin haka amma kuma duk da haka hakika sun kasance suna sallah ga baki daya eh suna sallah duk da wannan sabanin fa suna sallah ga baki daya a karkashin limami guda daya a bayan limami daya daya daga cikin su baya kyama daga yin sallah a bayan imam saboda sabani na mazhaba ya kyama saboda sabani na me na mazhaba amma muqallidai ala naqit min zalik sabanin su wato sabanin haka ne sabanin su kishiyar haka ne su gaba ɗaya cikakke an tafarraƙar musulmin fi a azami rukunin ba da shahadatai ya kasance saboda tasirinsa sai musulmi suka karkasu a cikin mafi girman rukuni bayan kalmar shahada ku saurara shi ne sallah fahim ya abauna an yi sallu jami'an su suna kin yin sallah ga baki ɗaya wara imamin waye a bayan limami guda ɗaya da hujjar cewa lallai sallan wannan limami bi ma'ana wani liman wanda ya saba musu ga mazhaba suna ganin sallan shi bai yi ba ko sallan shi makaruhi Allah ƙarfi gaskiya shi sallan wannan bishi makaruhi ne alal akal dangane da wanda ya saba mishi a cikin mazhaban shi Haƙiƙa mun ji wannan baro baro ji Nasiru Dinin Albani Nasiru Sunna kuma haƙiƙa mun ganshi kamar yadda wani mu ya ganshi nasar kutu ba'd al-mazahib yaya haka ba zai faru ba alhali wasu littafan mazhaba sun yi nassi sun yi bayani baro-baro wanda suka shahara eh littattafan mazhaba da suka shahara a yau wa'ina mazhaba suka shahara a yau mazhaban shafi'iyya mazhaban malikiya mazhaban hannafiya mazhaban hambaliya ko wa'annan mazahib din su ne suka shahara yau sauran mazhaba irin na sulais bin sa'ad da ire da mazhaban zahiriya ba su shahara ba a yau su sun tafi mazhabobin da suka sha'ar yau wato akwai wasu littafansu da suka tafi akan karhanci ko bacin sallah in kai sallah a wajen malamin da ya saba ma ga mazhaba ya kasance sakamakon wannan shine ka samu mihrab wato a abin nan irin wannan ya sunan shi gidan liman ka samu gidan liman guda hudu a masallacin juma'a masallacin juma'a sai a mai wannan tulluwan wannan gidan liman din guda hudu tulluwan yan hannafiya tulluwan yan malikiya tulluwan yan shafi'iya tulluwan yan hanbaliya in kai ba maliki ne kasan tulluwan ka bangaren kasan dakin ka sai limami ya je shiga wajen sai ku bi shi in za a yi sallah wanda ba na juma'a ba a masallaci dai kowa da bangaren shi an gane to an samu irin wannan a garuruwan larabawa na'am wato malamai guda hudu suna yin sallah a cikinta wani na bin wani wani na bin wani za ka ga wasu mutane suna jiran imam ɗinsu alhali kuma ga wani liman daban yana tsaye yana sallah ko in ana sallah sai ce limamin waye yawon malikiya ne za ce a sai ce to mu jira sai namu ya zo wannan ba namu bane nasa ne wannan kuma zai tambaya limamin hannafiya ne a ce a'a na shafi'iya ne to tunda na shafi'iya ne shi ba zai fi sallan ba zai jira sai limamin ya zo na'am bal laqad wasala al-khilaf ila ma huwa ashaddu kai haƙiƙa sabani ya kai zuwa ga abin da yafi wannan tsanani a wajen wasu daga cikin mukallidai eh? misalin wannan sabani wato akwai hanin auratayya saboda bambancin mazhaba kada a yi auratayya tsakanin bahannafe da kuma shafi'iyya eh, sannan sai wata fatawa ta fito daga wani sashen wanda ya shahara a wajen hannafiya shi ne wanda ake malakabi da muftin sakalai daga cikin hannafiya suna mai lakabi da muftin sakalai to shi da ya ga al'amarin ya yi tsanani cewa ba za a yadda a ba ba a auren ba hannafiya ba to shi da kanshi sai ga gaskiya an yi zafi da yawa sai shi mufti sakalai sai ya saki wata fatawa fa ajaza tazawuj al hannafi bi shafi'iyya sai ya halatta ba hannafi namiji ya auri ba hannafi ya mace ya halatta sai ya kawo dalilin wannan eh mai dalilin shi sai kawo dalili cewa tanzilan laha manzilata ahlul kitab wato a saukar da ita matsayin ahlul kitab ita wannan mata ta shafi iya a yi kiyasinta da kirista ko bai yahudiya kasan ya halatta namiji musulmi ya auri kirista mace amma ba ya halatta namiji kirista ya auri musulma ko sai dai a wajen hasali turabi hasali turabi wanda ya rasu din nan dan gwagwarmaya shi ya ce yanzu zamani ya wuce da za a zo a ringa cewa wai kada ainihin namiji kirista ya auri mace musulma ce wannan zamani ya wuce ya kamata malamai su sake dubawa wannan fatawa din yanzu ba zamanin shi bane yanzu ina fatan gane wannan to kaga irin wannan mufti sakalai ne ya bada fatawa yanzu ya halatta namiji ba hannafe ya auri macen shafi'iya sai a yi kiyasin musulmi namiji ya auri kirista yace tanzilan laha manzilata ahlul kitab an saukar da wannan bashafiya matsayin ahlul kitab Allah shi sauki kaga asubanci ya kai ta asubanci to mafhumin wannan da kuma fahimta na littattafai abin lura a wajensu cewa baya halatta akasin haka baya halatta ainihin mace ba shafi'i a namiji ba shafi'i ya auri mace ba hannafiya baya halatta kenan shine auren ba shafi'i namiji da ba shafi'i ya mace bai halatta in ji wannan mafhumu magana mafhumin shi mafhumu magana dan hannafiya kamar yadda bai halatta auren wato kirista ko ba yahude namiji da musulma an sha karatu ba ba ƙaramin karatu akai ba kaga nasiruddin albani anan ya kawo tasirin saɓani kaga saɓani ya hayya kai kana ganin ɗan uwanka kamar ya kusan zama ɗan krista krista saboda bambanci na mazhaba to saboda haka kada ku yarda a shigo muku da ta'assubanci na mazhaba a ganin nan ku yaƙe shi iya ƙarfinku duk wanda kaga yana so ya kawo muku ku tsaya tsayi wanda ka ku nuna wa mutane muhimmancin yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fifita maganar manzo akan maganar kowa yawwa riyadu salihin fadil zuhur ta duniya ta aure ne ai ya kasance har ma yaƙi ake yi don a karɓi masallaci wadda da shi da takobi za a yaƙi wani ɓangare shafi'a sun tsananta su ma shi albani saboda ya rayu a garin hannafiya baban shi jagora ne na hannafawa ya san sirrin a sosai ya yi karatun fikiyu a wajen baban shi har ma baban shi in baban baya nan sai ya sa albani ya yi karatu albani ya zo da ya fara wayewa kan hadisi sai ya zo ya ta kadin ainihin mazhaban shi a hannafiya inda ya ga ba daidai ba sai ya nakadi sai baban ya kira shi to in ka san zaka ringa mun nakadi ba za ka fassara shi yadda yake ba kar ka ƙara yin karatu a majalisi na shi ke na albani ya daina yin karatu a majalisin baban yana so kawai ya karanta abin da ya gani ba na gani shi kuma ya karanta zai ce to wannan fatawa hakika ya saba ma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ingantacce kaza kaza kaza kaza to shi da ya aka kai karin zaka ce to wannan yaron naka yana so ya rusa mazhaban mu ai sauri a riski mazhaban a kafin ta rushe shine baban ya kira shi ya ce ta yanzu Allah ya ɗauka ka Allah ya kaza ka shi har tana karatu anan ya kace musa mana mazhaba shi ne sai albani su gaza saboda ya ga hadisi ingantacce wajen to shikenan ni ma na san da hadisi amma ban war ban rusa mazhaban ba ni dai abin da ke so da kai in ma ka dinga karatun haka ko kuma ka daina sai albani ya daina a nan wajen ke eh, yari da baban shi ko ne wani sufi ke cewa ai baban shi ya kore shi a masallaci saboda rashin kunya yanzu mutum ya ga gaskiya ya dawo zuwa ga gaskiya shine rashin kunya to haka zuba ya suka ce wai ya kori ya kori baban shi ya kore saboda rashin kunya yana mai rashin kunya to albani yana gayan biyayya ga mahaifinsa amma in mutum ya ga gaskiya ya riko da gaskiyan ba a kiran wannan rashin kunya amma su a wajensu rashin kunya ne eh na'am eh. bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ya ce an ƙawata wa mutane son sha'awan mata da kuma son sha'awan 'ya'ya mutane suna son sha'awa a wannan zamanin ana son 'ya'ya ko? ya ana son ɗaɗai ko biyu ko uku ba a son 'ya'ya da yawa amma a da 'ya'ya kulliya ne in mutum yana da 'ya'ya da yawa yana alfahari da hakan kun gano wani ko a fara'aitar lazi kafara bi ayatina wa qala la yadda malam wa walada sai ce waye zai a za ga mutum ce waye zai mana rashin kunya muna da muna da dukiya kuma Allah ya azurta mu da 'ya'ya. an gane in zai je gona ba sai ya nemo haya ba yana da yara arba'in yaya ina ba gane wannan to yanzu karatun boko ne da kuma ya kwashe magana amfani yaya saboda mutum yana karatun boko albashin shi dubu talatin ga yara daga ya samu ɗaɗai zai ce ya isa haka saboda ya duba dubu talatin saboda in ya haifi na biyu dubu talatin din nan ba zai iya biyan school fees ba ba zai iya biyan kaza kaza kaza da sauran zaka ba to tura suka cuce mu sun raba mu da noma sun raba mu da da ainihin sana'a hannu sun liƙa mana wani sana'a wanda ba a samun kuɗi a cikinsa sai dai za ka yi sata an gane sai a ɗauki mutum a ce wani kaga wani irin suna an sa ma amma sai a ce albashin shi dubu tamanin wani special assistant to wani bala'i <laughs> wallahi sai a liƙa ma wani kaga wani irin in kan kana faɗa sai mutum ya firgita ana duba albashinka sai ga fankan fayo ba komai amma kana na liƙa ma wani wani kwala kana kana tafiya kana ta nuna kai wani abin ne kun gane to irin wannan shine fitinan da yasa kaga mutane ana kin ƴaƴa yanzu ba a san ƴaƴa amma wallahi da ana sha'awan ƴaƴa eh? almalu wal banun da dukiya da ƴaƴa su ne kullun rayuwar duniya to yanzu ana son dukiya ma ba san ƴaƴa mafi yawan mutane suna kin haihuwa saboda suna tsoron talauci misali na'am wal qanatir eh? da kuma tarin dukiya abin tarawa eh tarin dukiya abin tarawa na zinari da azurfa da dawaki abin yi wa alama dawaki wanda yake ana musu alamomi a kawata su da kuma dabbobin ni'ima da kuma kayan noma an dan adam na san wa'annan sai ce zalika mata'ul hayati duniya duk wa'annan gaba ɗaya jin daɗi ne na rayuwa na duniya Allah a wajen shi akwai kyakkyawan makoma Allah ta'ala ya ce ya ku mutane lalle alkawarin Allah fa gaskiya ne na akwai tashin kiyama akwai akwai ainihin hisabi kada ku yarda rayuwar duniyar nan ya rude ku kada ku yarda mai rudu ya rude ku daga Allah shi rayuwar duniya rayuwa ne wulatantacce mutum na ƙara shiga cikin duniya yana ƙara komawa baya wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka rayar da shi za mu sunkuyar da shi ga halitta zai fara reverse tun yana ganin shi lafiyayye ne zai fara ganin rashin lafiya ya zo masa tun yana ganin da yana cin nama kowane irin nama zai ci ya ci naman kaji ya ci naman rago ya ci naman sanuwa ya ci naman rago ya ci naman don nan gaba sai a ce kawai naman kaza kawai za ka ci in ka ci naman sa a shekarun ka zai kawo rashin lafiya shin ba fara samun kaskanci ba ka daina yawan shan siga to kana neman kuɗi saboda me ba ce ka daina shan siga ka daina cin maiko ba siga ba maiko a tilasta ma ka ringa cin ganye wani ya ce an amai da shi dabba abin da dabbobi ke ci shine aka ce wai dole dan adam ya ringa ci amma lokacin da kake yaro ba ruwanka da wannan ganyen a sa maka wasu irin dokoki ka ci kaza sai ga abinci mai daɗi za ce kaka ci mai ɗaci sai a liƙa ma ko to in kuma ka saba ma wannan ƙa'ida ka shiga uku ku fahimci wannan ai to irin wannan shine wato rayuwar duniya idan mutum ya fara jin daɗi sai kayi kuɗi kana yin kuɗi lokacin jin daɗi lokacin da za a sama kuma dokoki na rashin jin daɗi ka yanka katon sa kana kallo ana soyawa ba da maka ci shi kayan ta safa an soya an gani ba da maka ci misali shugaban irin wannan yaya ya tafi sai mutum ya zauna ya ta hawaye gashi da kuɗin shi ya yanka abinci wasu suna cin daɗi ban da shi to wannan shine rayuwar duniya ta can akwai abin da kana iya yi kai da zaka ce da ina iya yanzu ba na iya yi wata baiwa Allah ta kai ziyara gidanmu za ta hau gidan sama ta ce wannan gidan sama da ina iya hawa yanzu bai yiwuwa dan Allah kira mata ka mu gaisa haka na kira mata na musu ta gaisa a ƙasa ba ta ta koma sama ina fatan gani to nan gaba za ka ga mu da muke hawa sama ma nan gaba dole za mu ce to gidan sama nan yaya sai mu nemo haya gidan ƙasa dan yanzu ma ba za mu iya hawa saman ba haka rayuwa take gane so da ka, rayuwar duniya ba koi bane rayuwa wanda har abada zaka ji daɗi shine rayuwar lahira kullum kana cikin karfi kullum kana cikin lafiya zaka ci duk wani abu da kake so wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'un na'am Allah ta'ala ya ce a wato gasan tara dukiya da 'ya'ya ya shagaltar da ku har kuka ziyarci kabari bi ma'ana har kuka mutu gasan tara dukiya da ƴaƴa kaga mutane suna sha'awar tara ƴaƴa da dukiya to gasan shi in ka haifi yara biyar wani zai ce to shi insha Allah na shida zai haifa in ka haifi na shida zai ce na takwas to a da ake yin haka to yanzu sai a ce kana ta haihuwar ƴaƴa sai ka ce awaki me za ka yi da su an gano wannan to gasan tara dukiya da ƴaƴa ya shagaltar da ku har kuka ziyarci kaburbura bi ma'ana har kuka mutu a'a da sannu za ku san sakamakon wannan gasa din a'a da sannu za ku sani a'a da a ce kun sani irin sani na yaƙini a gani da kun sani sani na yaƙini da kun tuba ga Allah kun san tasirin kun san haɗarin shagaltuwa da wannan an gani an shafa jawabul jawabu law kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ila latuftum da kun sani sani na ni da kun tuba ga Allah kun janye daga wannan gasan tara dukiya da mai ya'ya Allah ta'ala sai a latara wunar jahim ko ko ba ce ba na'am Allah ta'ala ya ce wannan rayuwar duniya ba wani abu bane face wasa da wato shagulgula da kuma wasanni shagali da wasa ne kawai mutum ya shagaltu da wani abu wanda ba zai amfane shi ba ya eh, ka shagaltu kai ta browsing kuka shiga suka yi ta chatting ya mm. raba browsing din kila za ka yi browsing abinda zai mai to chatting wasu ɗalibai suke suke suke ma wanda malami dariya malami ne na hadda sai sabon waya wallahi wallahi yana karban hadda kawai sai ta ta hankali shi ba sai tafi daga ina kuke ƙarya ne ba su karanta ba ta ce wallahi malam na gama wallahi hankali shi na kan shafi har sun gama karatun bai ma san an gama ba yace dole sai sun dawo ƙarya kuke yi in ya gada ma sai ya wani dagangan sai ce ba daidai ba ne da wuce karanta wato gaba ɗaya karatun wallahi malam bai ji ko ɗaliban sun gano a wannan yaya ai in za ka yi wannan ma ka yi kai kaɗai ba kowa mana to sai ka ringa yi a gaban ɗalibai har suna gano cewa kai kana mai shakin irin wannan kaga shine duk matsaloli na'am lallai gidan lahira shi ne fara rayuwa na hakika da sun kasance sun sani wato ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa kuma an san su na shi ne na ya yi laifi mana shi iyayen shi kuma sun shawara ne suka haife shi sannan shi ka safa shi na nawa ne gina na auta ne a gidansu eh. na'am bismillahi rahmanir rahim babu ma yi ƙwararru alal ma'atu wal babu ma yukra halal mahzum wal malmum babu abin da ake karantawa ga sahuhu da kuma wanda aka sare shi sahuhu shine irin mai ciwon nan na zaka irin ya zama kamar irin mental mental din nan irin wawawa haka to da kuma wanda kunama ya sare shi ko shi na'am uh, wa na fi yi sahih bukhari wa muslim mun ruwaito a cikin sahihil bukhari da muslim daga abin sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kala ya ce wasu jama'a daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi sun tafi a cikin wata tafiya da suka yi min har suka sauka ga wata kabila daga cikin kabilun larabawa fasta zafuhum sai ƙabilun suka nemi su bakuntar da su a sai su kai su sahabban sai suka nemi wa'annan ƙabilu su bakuntar da su sai suka kiyarda su bakuntar da su mutanen suka kiyarda to kenan bai za mu ɗauka mutanen musulmai ne kenan eh su sahabbai sun je wani gari sai suka nemi mutanen garin da Allah mu baki ne da Allah muna so a karɓi bakuncin mu sai mutanen suka kiyarda suna ganin su musulmi ne eh? zai iya yiwa a wannan lokaci habbai musulmai wa ala'an ala ma lokacin da bihim kasasa sun je yin da'awa ne ba yawa sun je yin da'awa ne an gane wannan ku sai suka iya da su bakuntar da su sai ainihin sai aka sari sai aka sari shugaban wannan kabila an ce ludiga an ba shi majhul in ma ya zama to kunama ko maciji hmm. sai suka yi ɗawainiya ga sarkin da komai duk wani hanyar neman magani suka fuska nema irin maganin da suka saba yi duk bai amfani shi ba sai wani daga cikinsu ya ce da kun je wajen wa'annan mutane wa'annan jama'a din bakin nan da suka zo mana suka nemi a bakuntar da su din da kun je wajen su wanda suka sauka a wajenmu kila zai iya yiwuwa a wajensu akwai wani ɗan sashen wani abu na magani sai suka je wajensu wannan shine amfanin mu'amala da juna amfanin a samu ƙabilu daban-daban al'adu daban-daban suna mu'amala da juna idan kana mu'amala da al'adu daban-daban za ka samu wani ilimi daga wannan ya samu ilimi daga al'adar wannan ya ɗan binciko ya sa a nashi wannan ma ya samu to sai dai matsala wani lokaci za ka samu mara kyau an gane zaman tare yana sa wa'annan Allah ya ba su wani baiwa wanda bai ba wa'annan ba sai ga ila suna da wani magani wanda sun shahara da shi wanda ku kabilan ku ba su da shi to sai ga ta hanyar su kun samu wannan magani shi kenan misali an gane ku eh, to shine sai aka ce da kun je wajen wa'annan jama'a wanda suka sauka ila ya zama suna da wani abu sai suka je wajen sai suka ce ya ku jama'a lallai shugabanmu an sare shi lahu bi kulli shay kuma mun yi dawainiya a gare shi da kowane irin abu babu wani abin da yake amfanin shi duk wani magani shin a wajen ɗaya daga cikin ku akwai wani abu kuna da wani magani za ku iya ba sarkin mu na'am qala ba'dhum inni wallahi la Ashe ni wallahi la arqi wallahi ina ruqya mm. billahi allazi ina ruqya in ci ɗaya daga cikin walakin wallahi laqad istazafnakum falam tudayifuna sai dai wallahi hakika mun nemi bakuncin ku ba ku bakuntar da mu ba ni wallahi ban zama to mai ruqiya gare ku wallahi ba zan muku wannan ruqiya din ba sai kun sanya mana wani jinga ayi jinga da mu da ku idan muka yi addu'a na yi ruqiya sarkin ya warke nawa za ku biya ni ah ya halatta mai ruqiya yayi jinga ya halatta mai rubiya ga akwai masu cewa duk wanda ya yi jinga ya rubiya ya jinga ya ci haram ya halatta mutum ya mai da rubiya sana'a har yana tsada zan maka amma sai ka biya eh to wasu sun kalli ruƙiya a matsayin babu magani ne shi babi ne na likitanci idan ka yi wa mutum likitanci ya warke wato bayan ka gama ruƙiya sai an biya ka ka yi laifi eh? kaga dai wannan ya ce wallahi ba zan muku ba sai kun biya bai jinga da ku nawa za ku biya mu saboda mu samu kuɗin da za mu yi za mu yi makan mu hidima tun da kun iya da ku yi mai ku ba kuntar da mu na ramuwa ce na kamala ka yi ramuwa kenan a dama yan ce in an ma kai kai karama daidai da inda aka ma amma in kai hakuri shi ya fi alkhairi ina ramuwa shi ya fi alkhairi ko anan saboda su dan samu na abinci amma an kai hakuri shi ba alkhairi fa salahuhum ala ya min al'kanan. sai suka yi musu sulhu akan wani garke na tumaki sai suka yi suka yi sulhu da su a madadin zamu ba misali ce zamu baku wato awaki ko raguna guda biyar ko za baku raguna guda goma a matsayin ku yi wa sarkin mu addu'a ya warke na'am yace fantalat fantalaka ya tsulu alai sai shi wannan sahabi sai ya tafi yana yin addu'a yana toba masarki yana yin addu'a yana toba mai yana karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin fa ka annama nashita bihika kai ka ce sarki wato ya warwaru ko ya warware sarkin daga dabaibayi kai ka ce kamar ya kwance sarkin daga dabaibayi kamar an daure ka da igiya sai kawai ya ci kamar an sake shi daga ainihin akala sai sarkin ya tafi yana ta tafiya ba shi da wani ciwo tare da shi bai jin wani zafi sai suka biya su wannan jingansu wanda suka yi sulhu a gare shi sai wasu ka ce mu. to tun da dai yanzu gashi an bamu wannan jingan mu raba ku raba shi sai wannan wanda ya rukiya sai ce kada ku aikata har sai mun je wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam shine su ba yake cewa ɗan dariƙa ɗan izala suna zargin mu da cewa wai mu muna muna yin kaza muna yin magani muna kaza haramun ne tsibbu kaza to ai su ma yanzu zan 'yan, su ma yanzu zan 'yan. gashi suna yin rukiya ta shi rukiya bokanci ne rukiya a karanta qur'ani a karanta hadisi babu wani ciwaciwa babu wani ayi rufas da shi babu wani a hada shi da sunan aljannu ko wani siddaban kawai ƙur'ani ne tsaban shi za a karanta ina ba gane wannan saboda haka fa nazkuru lahu allazi kana sai wani ya ce la taf'alu kar ku aikata shi wanda ya rukiyan har sai mun je wajen annabi sai mu ambata mai abin da ya kasance to in wasu ne fa akan wannan abin da aka samu sai an fara faɗa ke ni ne na yi rukuyan nan ni kadai lokacin da yi rukuyan ina kuke wallahi ba zan ba ku komai ba to shi kwata kwata ba ba wannan yake magana ba hmm. za mu ci abincin tare amma mu je mu tambi annabi ai wani lokaci ana kara a ringa yi kara ko da kai kai tunda kuna tare tafi ko matafiya ne kai mu kuma juna ku kara ai amfani da shi tare menene to wani zai sai ka san rai ya shige shi da can baka yi tunanin zaka samu wannan abu kuma gashi yanzu Allah ya kawo shi to kawai sai kai kara ka cire wannan san rai da zuciyarka da ruwa a yi tare eh? sai mu ambata mai abin da ya kasance fannan zurul lazi ya amruna sai mu duba abin da manzan Allah zai umarce mu sai suka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu sai suka ambata mai wannan wa ma yudrika annaha ruqya sai annabi ce wai kai waye sanar da kai cewa wannan rukuya ne waye koya ma to ƙarƙashin wannan shin rukuya tauqifiya ne ko kuma ijtihadiyya ijtihadiyya khilafan lima zahaba alaihi shekuna allamatuna shekh rabi bin hadi al-madkhali shekh rabi bin hadi al-madkhali yayi wata risala yace mas'alar rukuya tauqifiya ce kaga wannan bawon Allah ba manzo Allah ya koya mai ba sai annabi ce wai waye sanar da kai cewa fatiha rukuya ne ashe mutum in kaga wani bai da lafiya zaka iya jaraba wata aya in ta yi aiki kawai shikenan ba wai dole sai irin yadda abin da manzo Allah ya yi ba shi babu rukuya kawai kofa abu ne yake ba a son kai shirka ne kawai an gano wannan ko shekarabi yana cewa dole ne amma shekarabi a cikin wannan risala din yayi nakadin a ringa tofawa a cikin ruwa yace babu asali ce dole ne in za a yi rukuya kawai ba wani magana a tofa ruwa kawai sai dai kamar yadda wannan mutumin ya yi kawai ka tofa mai a wajen ciwon ina aka samu a tofa a ruwa to matsalar rukuya kawai in ka jaraba ka tofa a ruwa ka gaza mutum ya sha ciwo ya daina yi kenan kawai shi annabi cewa ya yi. a menene a aridu alayyar rukaku A gane ku ikiridu alayya rizu alayya ruqakum yace iridu ku bijiro mun da ku fa innahu la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi shirk domin lalle babu laifi da ruqya in babu shirka a cikin sa babu laifi ga ruqya inda babu me in babu shirka saboda Abdullahi bin Abi Aufa shine yazo wajen Annabi da Annabi yace inna ruqa wa tama'im wa tiwala shirk lalle ruqa da kuma maganin da laya da maganin farjini shirka ne to sai hankalin shi abdullahi bin abi aufa sai ya tashi saboda tun a cikin jahiliya sun gaji wani rukuya in ma ya sare ka ko maciji ko wani rashin lafiya suna tofa mutum sai a warki suna dan cin abinci da shi to kuma shi ya musulunta kuma gidansu gidan rukuya ne kuma annabi ya ce inna ruqa wa tama'im wa tiwala shirk to sai yanzu hankalin shi a tashe ce ya rasulullah mu mun kasance muna rukuya tun a jahiliya kaza kaza kaza to yanzu ya zama shirka kenan sai ya ce a igridu alayya ruqaku ku nuna mu rukuyan ku bijiro da shi in gari ya yake fa innahu la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi shirk domin lallai babu laifi ga ruqiya in babu mai shirka a ciki kaga manzo Allah bai ce ka jefar da shi zan koya ma wani sabo ba yake nuna mun wanda kuke yi a da an gane to sai Abdullahi bin Abi Wafa sai nuna ma annabi sai annabi ya ga babu komai a ci gaba da yi sa in mutum na ruqya kawai zaka ce nuna mu ya kake yi ta an zan rubiya akwai wani wani zikiri da yake zai wani bakin aljani yanzu ta a'udhu shirk A billahi a'udhu billahi a ah, ina karanta qur'ani da hadisi ne sai in tofa mutum sai in ga ya warke ko ina zuwa kunnan mutum ne karanta mai ayatul kursi ko sai in ga ya warke ko sai in ga aljani ya fita to ba za ka ce to ai zamanin annabi annabi yayi haka a'a kawai annabi ya ce a nuna mai ne in babu shirka a je a yi an gane matsala ce ishtihadiyya babu shirka babu haramci babu kaza babu kaza sun makala sai ce kar softu sai bishi hakika kun dace ni ma ku raba ni ma ku bani kaso na tare da ku ku bani kaso na tare da ku wa dahika nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu sai yayi dariya haza lafzu riwayat al-bukhari wannan shine lafazin riwayar bukhari wa hiya ahammu riwayat shine mafi muhimmancin riwayoyi atammu ruwayat to shine mafi cikan ruwayoyi eh, sai a wata ruwaya sai ya kama karanta fatiha yana tattaro yana tattaro yawunsa sai ɗan tofa a wajen sai mutumin ya warke a wata ruwaya sai aka umarce shi aka bashi awaki talatin mm. cewa dai wa ma bihi kalaba din nan wallam wal ba al muwahada ai waj'un ai babu wani ciwo tare da shi insha Allah yi karatu nan manzo Allah ya ce shi ba dan san mai eh manzo Allah sai ce shi ba dan san mai na shi ba ana ana ba annabi kyauta annabi yana kyauta yana karba eh shi annabi yana karban kyauta baya karban mai sadaka ba kuma yi irin roƙo ba Eh, a cikin irin wannan yanzu da ake za a zo da a ce za ka bada da kaza kama da wani kuɗi shiwa cikin irin wannan alƙaƙin da ake rukuya da eh. shi ma wannan sai da ya faɗa sai an bashi wani abu ya ce sai da aka yi tsada amma sai da aka warke eh shekar a ce sai an warke eh zai iya cewa a bashi shi kuɗin wahalar shi kawai ai wani lokaci likita babu likitanci zai baka magani baka warke ba a asibiti ana tsara ma magunguna malam Abdullahi ko mutum yanzu ya shan bai warke ba ya ƙara koma wani asibiti to shi wannan sai ta wahala to ai shi ma duk asibitin da shi babu likitanci ne dama shi wannan cewa ya yi jirga ba zan ma ta koyi wasu kuma warki ba dole bane ya jirga a akwai maganin da yanzu zama asibiti yanzu sarki zai ce ya wuce zai biya a to ayi na ai wannan magana ba shi na insha Allah to na fata mm. eh, ibn yi bayani ga mutane to san halin da ciki <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh um, bayani dangane da uh, bayanan da aka yi ciwon ana bukatan fata domin tallafa wa tasiri to cikin ikon Allah abubuwa sun yi kyau sosai mutane sun yi ƙoƙari an samu fatoci yadda ya kamata sannan kuma an wakilta amintattu sun tsaya a wurin fatan kuma daga ciki ciyaman ɗin ma yana nan lokutan da ake ta kawo fatocin sannan akwai malam bashir sadawa akwai malam abdomin akwai ni akwai sauran dai malam usman da sauransu dai a wurin da aka tsaya wurin na abin da ya shafi fata ɗin to yan uwa sun ba da gudunmawa sosai kuma bayani a kai shine muka ce to ya kamata a yi bayani saboda mutane su san irin ƙoƙarin da aka yi eh, an yi bayanin cewa wanda ba zai samu daman yin layya ba zai ba da ɗari biyar to wanda suka ba da ɗari biyar biyar mutane guda hudu ne eh, wanda ba su samu damar yin layya ba 2,500 kenan su kaɗai ne kashe mutane 2,500 mutane hudu mutane biyar kai <laughs> ah, mutane biyar eh, akwai sadawa akwai bashir akwai labaran akwai kamal da wani wayansu bayan allah guda biyu da aka manta su adamu bala ko to su ne suka ba da nasu sauran kuma kusan ya zama kenan sauran da sun yi yake nan ko to an samu fatoci masu kyau guda tamanin da biyar kuma fata kamar yadda aka sani in general wasu sun siya ɗari uku dari ɗari kaza to amma dai mu cikin iko Allah an samu eh, duk wanda suka zo siyayyan an nuna musu na da'awa ne ga abin da layi da sauransu an sai da shi akan ɗari idan kun buga 400 eh, times 85 shine zai baka 34,000 kenan ko to sannan akwai sauran wanda aka samu wanda wayansu sun farfashe wayansu kuma sun dan samu matsaloli to su kuma wannan an sai da su 2,500 akwai wanda ya danganta duk lokacin da suka zo akwai wanda za ga an kawo guda biyar a cikin guda biyar din nan guda biyu ne masu kyau kurau guda ukun wayansu ba su da kyau to wani za ga an siye su ɗari ɗari akwai da an siya ɗari da hamsin misali to saboda haka dai eh, gabaki ɗaya kuɗin da kuɗin wancan yaki da suna wanda suka ba da 2,500 mutane biyar sannan da kuɗin fata mai kyau 34,000 sai 25 ya zama 36,500 sannan sai 25 kuma na wanda suke suna da ɗan matsaloli shine ya kama 39,000 wannan shine kuɗin da aka samu ga baki ɗaya na fata muna fata Allah ya saka da alkhairi kuma kuɗin yana nan insha Allah eh, amintattu da suka tsaya suka kula da abun sun yi kowa an yi bayanin ga yanda abun yake misali saboda haka muna fatan eh, kowa zai ƙara ba da gudunmawa da dagewa a kai eh, duk irin wani abubuwa na tafsiri kamar yadda malami bayani abu ne wanda ya kamata lalle mu dage duk yadda za mu mu ga ci gaban abun gwara kai kokari ka zama kana cikin wanda za su yi kokarin bai sun ga abin ya daga domin ko kaki ko kaso insha Allah abu zai yi saboda haka muna kallo tafsirin an dan samu matsaloli baya can na wurin ya yake da suna akwai mutanen da suke dan bada gudunmawa da wani matsaloli ko makarantu suka zo suka daina bada amma duk da haka Allah ya buɗo da wasu hanyoyin an samu abubuwan da ya kamata abubuwa su tafi misali to so da haka lalle ya kamata yan uwa a dage ka ba da himma ka yi musharaka a ciki idan ka yi musharaka akwai lada mai yawa kuma za ka samu al'amuran cikin aminci insha Allah babu matsala ko menene za a tsaya a gudanar da shi ga tsare-tsare ga record ga kaza misali da yadda abubuwan suke gudana to muna fatan dai yan uwa za su ƙara dagewa wurin abin da ya shafi tafsirin kuma su ba da haɗin kai sosai duk wani in kana da shakka ko kana da wani tunani akan abu to ka samu ahalin wanda suke kula da abin da ya shafi tafsirin ka ji bayani in ka ji bayani a nesa ka faɗi wasu maganganu akan ko wani ko wani bayani akan tafsiri to gaskiya kowaye ka faɗa yana da haƙƙi kuma in yace ce bai yafe ba ya yi daidai misali to saboda haka lallai ya kamata mu kama bakinmu sannan kuma mu zama masu ah, tunani mai kyau a kai duk wannan ƙoƙarin da ake kowa yana yi ne iya ƙoƙarin shi dan ya ga ya za tafsirin ya gudana sannan kuma a samu ci gaba kullum malam na ta bayanin tafsiri tafsiri yanzu yau bayanin da za kenan ya za a samu kuɗin to amma rashin ƙoƙarinmu ko su wani zai zama yana da shakka a kai ko yana tunanin wani abu to duk shakkan da kake da shi idan ka bibiya ka bincika menene kaza aka baka bayani insha Allah ga ciyaman tafsiri yana nan ga mu wanda ake a amsan kudaden tafsiri duk suna nan kowa ya san mene da yake gudana akai misali to saboda haka muna fatan dai Allah ya ba mu ikon kiyayewa da kuma ba da gudunmawa akai malam zai bayani insha Allah akan tafsiri da Assalamu alaikum farko dai wancan tafsirin da ya gudana wancan shekara babu abin da zamu ce face Allah ya saka da alkhairi ga wanda suka ba da gudunmawa sannan da wanda suka yi nufin ba da gudunmawa amma Allah bai ba su dama ba dan haka akwai wani mai kyakkyawan niyya bai samu ba wani kuma ya samu ya bayar gwargwaron karfinsa amma har yanzu ina fahimta cewa wato har yanzu dai wato da yawa daga cikinmu ba mu da ƙarfi to dole ne mu makamu wannan uzurin ba mu da ƙarfi sosai amma akwai masu ƙarfi wanda za su iya yin wani abu ne daidai gwargwaro to masha Allah dai almuhim dai duk da rashin ƙarfinmu mu ya kamata mu ringa dagewa yadda muke dagewa wajen waya a rashin ƙarfinmu mu za kowa yana da waya da waya ga wayan ba kuɗi to za ga bawan Allah da dan mashin din shi yana hawa kuma mashin din nan zai sha mai shi ma da safa a rashin kuɗin nan zai ci abincin safe ya ci abincin rana kila ma ya ci hannu dare a rashin kuɗin nan za ka ganshi da kaya ba wanda za ka ganshi mai karanci a ce kaya ɗaya yake sawa in zai fita sai ya wanke sai kayan ya bushe sannan ya sa irin yadda magabatan mu ke yi wane ne a nan wanda yake haka mai kaya guda wanda zai fita sai in zai fita sai ya wanke ya bari ya bushe sannan ya fita sannan ya sa kowanne daga cikin mukaranci yana da kaya uku goma karanci shi wai na ma yi karan yi mubalaga kaya uku uku karanci to almuhim dai wato daidai gwargwado duk da bamu da shi to mu yi kokari shi ma addinin Allah mu dan bashi nashi bangaren wannan da'awa ta mu ta salafiya din nan da sai na gaskiya duk sauran bangarori sun yi karfi to mu ne muke nema mu yi karfi yanzu muna son mutane su fahimci wannan da'awa da zato ya za a yi a fahimta tunda mutane suna yada fahimta daban-daban game da wannan da'awa din ina fatan gani da'awan yana fuskantar tarnaki ta kowane bangare hatta a cikin gida akwai mutanen da suka yi mummunan fahimta ga salafiyan kuma suna yada shi ba yanda ya dace ba an gani to kuma suna janyo wa salafiyan bakin jini to irin wayannan mutane idan ba ana yada hakikanin fahimta na salafiyan ba to wancan fahimta shi za a dauka salafiya na fata gane akwai yadda aka ɗauka kawai mutum ya ringa zafi yana wulaƙanta mutane shi da salafanci akwai yadda aka ɗauka haka ko da kaga mutum ka ce ya yi rinda ko ce ɗan bidiya ne nan tashi shi da salafanci haka wasu ka ɗauka to dole ne mu fito cikin midiya a ringa sauraron mu a ce ga muryar salafiya nan yana da amfani ko a samu muryoyi nan gaba na salafiya ba ma murya ɗaya ba muna fata a samu muryoyi yadda za a samu ta ko ina gashi ana yaɗa mai fahimta na salafiya fahimta mai kyau to wannan kuma ba zai yiwu ban babu haɗin kai dole sai ya zamanto mu ɗalibai mun mara ma abun ba abun baya ya zamanto da mu ake yi muna ba da inda har muna kishin abun to za a gani a ƙasa in har wato kana daga cikin ɗaliban wannan majalisi amma ana neman taimako baka son bayarwa to ya nuna ƙarƙashin ƙasa baka goyon bayan mai da'awan Allahumma sai dai in baka da shi wanda bai da shi kwata-kwata aka san bai da shi wannan kuma Allah ya san shi Allah zai mishi uzuri mu ma za mu mai uzuri in mun san bai da shi da misali to almuhim dai za a fara neman taimakon tafsir In sha Allah kamar yadda aka saba wancan shekara da Allah ƴan uwa su bada haɗin kai wancan shekara malam mumin shi zai yi mutane bayani wato ƴan uwa na nan wajen gaba ɗaya ba su tara kuɗin da ya kai dubu da suka tara dubu ɗari da wani abu ɗari da ashirin da shida aka samu tun nan gaba ɗaya shekara guda kiran kullum nawa ake bayarwa cikin shekara guda 126 a nan wajen to inda nan aka dogara da shi ba a ce mu ne muke so mu doki nauyin kaga zai yiwu su kaga da Allah ya kamata wannan shekara mu dan ƙara hoɓasa fiye da yadda muka yi ga dai malam numi shi ne dai har yanzu zai ci gaba da amsa saka duk mutumin da yake so ya bayar shi zai ba kuma wanda ya san bai rubuta sunan shi ba da Allah ya zo ya bada sunan shi saboda a rubuta domin wannan al'amari an gane ko ya zo ya bada sunan shi a rubuta wanda kuma ya bada sunan shi to shikenan sai zai fara bayarwa kullum ka ringa ragewa kullum ka ringa ragewa ne ba wai ka ce in ka ce zaka bada dubu biyar in ka samu ɗari biyar ka zo ka bashi ɗari biyar ka bayar ba sai ka tara dubu biyar ɗin a lokaci ɗaya ba yadda wasu ke tunani a kai to wannan dai kenan a takaice nan gaba zai kai matakin da ba sai mu roƙe ku ba akwai matakin da nan gaba kawai za a ga kawai sai a ga ana ta ɗauka Allah zai kawo wannan lokacin amma ku zama to ku ne wanda ku ne man sallar sunnatar hasana duk in kuka taimaka yanzu duk wanda zai zo nan gaba ya dauki nauyi ku ne salaf kuma Allah zai ba ku ladan wannan kun sunnanta sunna mai kyau dangane da wannan abun saboda haka ku bada haɗin kai kan wannan kuma a ƙa'ida yadda muka yi wato ba za mu ba za mu ware bangare guda ɗaya mace ce to mutum ɗaya mutane wani bangare kawai su kaɗai za su karɓa ba za mu rarraba saboda rarraba na da amfani saboda fa innal hayya la tu'manu alayhi al-fitna hmm. in muna tare da kai yau gobe babu tare da kai mu ce to kamar yadda na ce kamar a badarawa ga shi nan mun tara akwai kwamiti kawai da zuce mutane goma sha ba to nan wajen ba za mu yi haka ba nan wajen ba wani misali a ce wai yan kaɗa wanda in suka tafi shi kenan ko ba gane magana na ba za mu karkasa kashi kashi akwai masu karɓan ɓangare kaza ɓangare kaza ɓangare kaza idan ɓangare kaza ya fitinu shikenan sai mu ci Allah ya saka alheri kai kokari a ke shikenan an gane wannan ko saboda rayuwar rayuwar yau za ga wani yau kuna tare da shi ahlus sunna ne gobe sai zama sufi ya zaka da shi wannan haka ne yanzu akwai wani bawon Allah malam muna tare da shi ya je karatu kirkiri yayin karatu wallahi malam da ya tafi waje yanzu ya zo an kasa gane kanshi dan shi a nema dan kala kato ne dan mutazil komai yana da shi dalibi ne fa na majalisin nan amma wallahi daga fita waje ya dawo an kasa gane ma kanshi to kaga irin wannan daga dawowa aka ce to kudin tafsiri ce wani kudin tafsiri ko malam da zan bada kudin tafsirin kafirci ilil ya kafiri ne ta ko a yi da sauran kaga ba ka dogar dan adam baka san halin shi ba kawai dan adam zuciyar shi ya wama wama miyar sumiyal insan illa li nafsi wala qalbu illa annahu yatakallam ba a kira mutum da suna mutum ba sai saboda mantuwan shi ko ba kira ba kira zuciya da suna kalo ba sai saboda yana jujjuyawa yau ya koma nan gobe ya koma can to tun da ba tabbas za mu rarraba kafa ne duk inda ta samu insha Allah sha inda ta hanyar halal ne misali ko ya fanci wannan ayi ba za mu yarda da wannan mai ware kawai mu dunkule a waje ɗaya ba saboda rayuwa akan yadda mun samu experience da yawa kan rayuwa dan dan karantar wanda ne yan shekara 30 zuwa yau to masha Allah na samu experience da yawa sai dai ba wani mutum labari da izinin Allah kan dabi'a dan adam da kuma yadda zaka yi mu'amala da shi kana iya zama da mutum naka ne yau haka nan kawai sai ka rasa ma mai kamata sai koma yana ma bita da kulli shi ne zai dinga sukan ka ta bangare ya soki can bangare ya soki can bangaren sai ka duba dalibi ne wanda ya karatu a wajen ka lokaci mai tsawo kaga dole ne mutum ya yi taka tsantsan in kana karantarwa kai dan Allah in kuma wani ya zo ya cutar da kai sai ka bashi da mahaliccinsa ya ga ƙarshen shi ma zai karantar yanda yanda ka karantar da shi shi ma zai karantar da wani irin yanda yayi ma haka ma zai gani kun gane wannan ko almuhim wannan kenan Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, magana da zai a cikin cikin bayanin da malamin cewa a wannan guri an samu dubu ɗari da ishirin ne akwai mutanen da suna wannan wuri amma ba su cikin kankana masu bada dubu biyar su kar mutum ya je na tunanin tunanin da suka bada ya ci kuɗi ya zama haka ainihin mafi yawan da suke bada kuɗi waɗanda aka yi alkawari za su bada dubu biyar su ne mafi yawa aka yi bayani ga abin da aka samu wanda yake bayarwa da yawa to tana yiwa ba cikin waɗanda yake ba kare yin cewa ya aka yi duk makarantar dubu ɗari da ake kira aka samu idan eh, akwai wasu ba cikin waɗannan suke ba amma wanda suke wurin nan gaskiya masu irin wannan canza mafi yawa duk shekara inda da su aka dogara da yanzu abu an daina Allah ya ba mu ikon taimakawa da ba mu ikon tsari a wannan kuma da kawai Assalamu alaikum malam ni na ganin shawara malam dangane da tafsirin nan ko a ɗan ko duk wata a nemi taimako a gani za a iya samu duk wata saboda matsalar da yake gudana yanzu eh, duk mun gogori da wannan tafsirin mun ga yanayin da abu yake wani zai ce ma dubu goma wani zai ce ma dubu ashirin amma akwai mutane da ni na gan na sani ba su bada ba wani sai an zo ƙarshe zai ce ma ai sai ƙarshe ya zo zai ɗauka ya bada ba zai bada kuɗin ba ko ko an ce a dinga ragewa ba ragewa ake ba to ina ganin inda zai yi malam ko duk wata a nemi taimako kowanne ya ji tsoron Allah ya ga me zai iya badawa duk wata ya kawo nashi a ga me za a haɗa a wata a zama akwai rubutun duk wata a zagaya kowa ya bada nashi ranar in wata ya kare a zagaya kowa ya bada abin da zai iya bada ai gidauniya ke na kake zo ka shi eh. wai a nan wani nan ba a yi a nan ana yi dare ba a yi da nan to ya kamata nan a yi in ma za a rubuta sunan to ya zama an gudanar da gidauniya duk wata kowa ya gami zai iya badawa duk wata sannan kuma wancan yana na a rubuce abin da za ka iya bada a dunkule ko za ka wannan amma sau in dai za ta fa haka da to gaskiya za a ci gaba da abin yana ta baya ne ka misali kamar masu masu dubu talatin kaga ai sun yi kokari sosai ko sun yi amma inda a nasu ka'ida za a samu dubu ɗari tara ne a ka'idan su lissafin su sai aka samu dubu sai wasu Allah bai sa bai ba su iko ba wani yana cikin biya ma sai tafi makaranta wani so ɗaya biya ya wuce makaranta to shi kenan ba ƙara ganin shi ba irin wanda za ka an yi an yi calculation ana tunanin wani abu zai faru duk ga abun bai zo yadda ake tunani ba haka sun yi kokari sosai to za ga an rubuta abu to abin da aka rubuta ba shi zai tabbata ba in an ce za a samu dubu hamsin sai a samu dubu ishirin ko dubu kaza to irin wannan wato ma'ana in ana yin gidauniya kila gidauniyan zai maye wannan gurbin an gane wannan ko to a takaice dai a buɗe hanyoyi daban-daban a buɗe ta can ta can ta can ta wurare da dama in nan ya faɗi to akwai can Allah shi taimake mu dangane da rubutun sunan nan shawara ga masu rubuta suna duk tsoron Allah dan shekar da ta wuce gaba ɗaya masu karatu sun asibar nan mutum hamsin da bakwai suka rubuta sunan su kuma sun mutum hamsin da bakwai nan mutum talatin da bakwai suka bada kuɗi shi ne aka samu dubu ɗari da ashirin kuma kuɗin ma ba gaba ɗaya na majalisar bai ba ko na waje to haka abin da ake yin kusan dubu ɗaya samu dubu ɗari da ashirin da haka ko ba je ko na misali kuma mutum zai rubuta sunan tsoron Allah ya tabbatar da ya rubuta kuma ya ɗauki alƙawari zai bada ba a rubuta suna a dubu a waya ba labari ba shi ne Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika to ba na mutum ko azaba ya ku masha Allah